بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحكم بذلك الله اليوم شادي موت رمضان دولا مداريكم لعمل الشدا هجر مرضى الله صلى الله عليه وسلم تتمكن صلى الله عليه وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا ajiya mun kwana a aya ta dari da ashirin da daya a cikin sabuwar nisan yau insha Allah ta'ala abu tashi daga aya ta dari da ashirin da biyu inda fadin Allah subhanahu wa ta'ala wallazina amanu wa amilu salihat وندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله إلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا bayan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa waɗanda suke canza halittar Allah kuma kuma bayan jiya waɗanda suke canza hannun Allah waɗanda suke mutsure a kunnuwan dabbobi ta waɗanda shaitan ke rudan duka waɗannan makomansu shi ne wutan jahannam kuma ba za su samu wurin kaucewa ba daban da wuta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana makoman su mummune Allah ce wallazina amanu wa amilus salihat Allah ce kuma waɗanda suka yi imani wa amin salihat kuma suka aiki na gari fa nudkhiluhum jannat za mu shigar da su cikin gidajen aljanna tajri min tahtiha al wanda koramu na gudana ta karkashin su khalidina abada za har abada Allah haqqan wannan alƙawari Allah ne tabbatacce wa man asdaqu min Allah qila kuma wane ne ya fi Allah gaskiyar zance babu saboda haka wannan shine makoman mu'minai insha Allah ta'ala wanda ya mutu da imani kuma ya yi shi nagari to insha Allah Allah zai shigar da shi gidan aljanna kuma Allah ya yi wannan alkawari alkawari tabbatacce kuma Allah baya sabawa alkawari sai Allah ko wannan wata ne sai mana laisa bi amani yukum Allah ya ce lamarin ba wato lamarin da ya danganci burace burace kuma wala amani ke ahlul ta? haka na kuma bai danganci burace-buracen hutun littafi ba man ya amal su'al yi jizabi duk wanda ya aikata mummuna aiki to za a saka masa da wala yadda wala yajid lahu min dunillahi waliyan kuma ba zai samu wani majalisi bayan Allah ba wala nasira hakan kuma ba zai samu wani mai taimakon ba wato abin da Allah kuma wataala yake nufi da lamarin da ya danganci burace buracen burace buracen ku ba ko burace buracen ahlul kitab ko ahlul kitab ba ma'ana lamarin samu aljanna ko samu rahman Allah a gobe kiyama ba a samu rahma rahman Allah gobe kiyama ta murace-murace kawai dole ne mutum ya yi imani ya yi aiki na gari amma don kawai mutum ya zauna bai yi aiki ba bai yi imani ba yana burin zai samu furala Allah gobe to wanda yana wasa da hankalin kansa ne ina fata gari saboda haka abu bai danganci murace-murace ku ba ma'ana mutane gabaki da da larabawa mushirakai, da mu'minai haka na kuma da su kuma ahlul kitab misali yanzu na so mushrikan maka a lokacin kamar da Allah ya faɗa mana game da maganganun su suna cewa wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin suka ce ai mu ne kuka fi yawan dukiya kuka fi yawan yara saboda haka ba za a rasa da mu ba wannan buri ne kawai magana mazaci dan kawai Allah ya baka dukiya na rayuwar duniya baya nuna cewa Allah yana son ka ya nuna wa cewa yadda Allah ya ba su a tunanin su yadda Allah ya ba su wannan dukiyar a nan su haka nan ko an zo lahira Allah zai fita su a kan sauran mutane wannan buri ne kawai wanda ba shi da wani abu da aka gina shi a kai ina fatan gari haka nan maganar su cewa in huwa illa in hiya illa hayatu na duniya wa ma nahnu bimab'uthin cewa suka yi aifa wani rayuwa sai rayuwa ta duniya kuma ba za a tayar da su ba wannan shi kuma magana ne kawai in sun mutu dole ne kawai za ta da su za'amman da zina kafaru annan yi ba'a kul bala wa rabbi la tuba a sunna sun mala suna ƙaunar ma amin wa zalika lamar ya sai saboda haka sai wata ta kai ba za ta da su ba shi ma buri ne kawai amma ba haka ba haka bane. haka su ma an likita burace-buracen su murangadu banza ne kawai ba abu ba haka bane. cewa da suka yi wa kawo lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara haka suka ce suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama to bayahudi ko ba nasara ne Allah ya ce masu yace tilka amani biyu wannan burace burace ki da kawai amma ba a gina shi kawai wani wani wani tabbatacce magana ba eh, haka nan kuma fadin cewa nahnu abna'ullah wa ahibba an cewa su ne yayan Allah da Musa ya Allah duk buri ne kawai don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa abun ba ta buri ba ne. haka ko musulmi yanzu ne idan ya tashi sai waye gari ya ce shi saboda yana tare da wani malami ko saboda yana tare da wani wani wani shike na nan kawai ko zai kiyama straight zai tafi aljanna wannan kawai gurace gurace ne abun ba ta wannan ba ina fatan bane Allah ko ya ce man ya'mal yace man ya'mal su'an yujza duk wanda ya aikata mummuna aiki to za a saka masa da shi wannan shi ne kuma ba zai samu wani majibinci wani mataimaki a gaban Allah bayan Allah ba a gobe kiyama sai Allah kuma ta kuma ce wa man ya'mal min as-salihat haka kuma duk wanda ya aikata aiki na gari in zakarin aw unsa namiji ne ko na mace wa huwa mu'min alhali yana mu'mini fa ulaika yadkhuluna aljanna janna wadannan za su ga aljanna wala yuzlamuna ah, nakira kuma ba za a zalunce su ba ko da gurgudo ɗigo da ke bayan dubino saboda haka ya jama abinda waɗannan ayoyi suke tabbatar a shi ne dole ne kawai mutum ya yi imani dole da kuma ya yi aiki na gari ba ka zauna haka ka yi ta sa rai kawai za ka samu fara Allah za ka samu dafana Allah Allah zai gaba ta mana Allah zai yi wani ne haka kawai a baki wannan girme ne kawai dole da mutum ya yi imani dole da kuma mutum ya yi kokari ya yi aiko ina matan bane sai bayan ka yi imani ka yi kokari ka yi aiko sannan ta sa rai Allah subhanahu wa ta'ala ya maka rahma ya baka aljanna na'am sai da wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah Allah sai wane ne yake kyawun addini يدا da wanda ya الله سبحانه وتعالى وهو subhanahu wataala wa huwa muhsin alhali kuwa yana mai واتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم يدي الدين النبي إبراهيم من كركة زوال واتخذ الله إبراهيم خليلا كما الله سبحانه وتعالى يا ركي النبي إبراهيم خليل أنا يا باشي واتو مسينا قولوا لون سوريا بن خليل أعلى مرتبة المحبة saboda wanda سنة خليل kane saboda haka Allah subhanahu wataala ya daukaka shi ya bashi matsayi na kololuwar soyayya saboda haka abin da ya wato duk wanda babu wanda ya kai mutumin da babu wanda ya kai kyawun fiye da mutumin da ya mika iskansa ga Allah kuma yana mai kyautatawa ne mana ihsan shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shi mana ihsan ko ba ka bari. ka bautawa Allah kaman kana gani idan kuma ka kasance ba ka gani shi to kasance wani Allah yana gani ka haka zai sa mutum ya tsarkake ibadarsa ga Allah subhanahu wataala kawai baya nufin komai da bautarsa idan mutum yayi wannan ya ka fiskarsa ga Allah kuma ya kyautata ibada to wannan ya yi riko da igiya mai karfi kamar da Allah kuma sallallahu alaihi wasallam wani aya yace wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati wusqa ina wajen gani saboda haka wannan shine abin da ake bukata da mutum na'am sai Allah kuma na wata ce wajen lahi ma fi samawati wa ma fi al duka abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin kasa duka mallakan Allah ne wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita kuma Allah na wata ta'ala ya kasance ya kewaye dukkan komai na'am ويستغفرونك من الله الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم في كتابه يزعم النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكروهن والمستضعفين أن تنفعوهن والمستضعفين من الله وأن تنفعوه اليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله لا يجزي عما الله سبحانه وتعالى يقول wa yaqulunaka fi nisa Allah subhanahu wa ta'ala maka da manzansa yace kuma kuna neman fatawarka dangane da sha'anin mata kulli Allahu yusikum fihinna kace Allah subhanahu wa ta'ala yana ba ku fatawa game da su wa fil da kuma abu da ake karanta muku cikin littafi iya tama annisa dangane da wato marayu mata allati la tukuna hunna ma kutiba lahunna wanda wadanda ba kwa ba su abinda aka wadanta musu na hakkin su na sadaki wa targabuna an tankihuhunna amma kuma duk da haka kuna kwadayi ko ko aure su wal mustada'afina min alwildan haka kuma dangane da aka na hukuma da dangane da wato yara masu rauni wa an taqumu lil yatama kuma ku wato ku tsaya domin kulawa da dukiyar marayu bil da adalci wa ma taf'alu min khairin kuma duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna allaha kana bihi alima lallai Allah subhanahu wataala ya kasance yana sane da shi wato sahabbai da suke zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa fatawa suna tambaya game da sha'anin mata musamman wato idan suna da idan sun kasance suna da mata karkashin su waɗanda suke kula da su marayu ko kuma matan aure waɗanda mazajen su tsora su sun bar su suna neman fasawa a wurin manzo Allah game da abin da ya shafi auren waɗannan matan da kuma abin da ya shafi gado kamar da wani malamai suka ce har da magana gado ma cikin abin da suke tambaya kai amma da yawa da kuma halittar sun fi karkata a kan cewa suna tambaya ne game da shani aure yara mata da suke wato yarinya mareniya waɗanda suke karkashin a kulawan waliyinka saboda haka ina Allah su wa ta'ala yake da manzo Allah ka ce musu Allah yana masu fatawa game da su wa ma yutla alaikum fil kitab kuma abin da ake karanta muku a cikin littafi menene ake karanta muku a cikin littafi shine ayar da kuka karanta tun farkon sura eh وإن وإن قلتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء wannan ayat shine abin da ake sun musu tun farko kamar da muka yi bayan a wancan ayat cewa Allah subhanahu wa ta'ala magana ne da wadanda wato game da sha'ani wato marayu mata wadanda ana bari su da dukiya a hannun waliyai wadanda za su kula da su sai ka samu wannan wani yana kwadayi dukiyar sai ka samu wannan walin yana yana dukiyar wannan yariyar ko dai ka samu yana kwadayi dukiyar amma kuma baya son ya auri yariyar to sai ya zamanto dukiyar kawai yake so sai ya aure ta tilis domin ya ci gaba da rike dukiyanta ko kuma ka samu wani ya zo zai aure ta sai ya aurar da ita amma kuma shi zai karbi sadaki ko kuma ya ce shi ne zai aure ta amma kuma ba zai ba ta cikakken a sadakinta ba to duk wannan turori ne na yadda suke hanyoyin da suke ne suke yin zalunci game da waɗannan mata to shi Allah subhanahu wataala yake cewa Allah na muku fatawa game da sanin su da kuma abin da ake karanta muku Ke sa a can ayar Allah yake idan kun san cewa ba za ku yi adalci game da su ba ba za ku yi auren ba za ku yi auren su ko ba su cikakken sadakin su ba su kiyale su ku je ku aure wasu daban shine fankihu ma sama lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa aure biyu ko uku ko ko da ko bar da nan yara shine Allah shine ma'ana wa ma yusla alaikum fil kitabi fi yatama nisa kuma abin da ne karanta maka cikin littafi dangane da marayu mata allati la Suna, hunna ma kutiba lahunna wadanda ba kwa so ku ba su abinda aka wajabta masu na sadakin eh kawai su suna so su aure su domin su danne dukiyar su ne amma ko sadakin ma da za ku bada ba kwa so su bada allati wasarba kuna an tanke hunna kuma kuna kodai ku aure su haka nan kuma wal mustada'afina min al buldan haka nan game da sha'anin wato yara masu rauni wadanda an ba ku wato amanar kulawa da dukiyarsu suna marayu to sai ka gan suna kokari su kinye dukiyar kafin yaran su yi girma su nemi a mayar da dukiyarsu ko kuma ka gan suna musanya dukiyarsu da wata dukiya daban idan mutum na da lalataccen dukiya sai ya sa shi a cikin dukiyar marayu shi kuma ya dauki ma mai kyau daga cikin na marayu saboda haka Allah subhanahu wannan na yana masu gargadi game da wannan wannan abuwa haka nan kuma cewa an taqumu lil yatama bil qist da kuma ku tsaya domin kulawa da dukiyar marayu bisa ga adalci adalci ina fata mun gane wama tafi alamun tsairi fa inna ba a bihi alima duk abinda kuka aikata na alheri to Allah su wani wata ala ya kasance yana sane da shi ta haka wannan ayyukan tana kara tabbatar mana da muhimmancin kulawa da mata shari'ar musulunci ba ta kanta. ɗaya mace ba kamar da ake zargin musulunci da shi wannan ba daidai ba ba gaskiya bane shari'a ta ta ba da kulawa ga kulawa ta musamman ga yaya mata haka nan kuma ta ba da kulawa ta musamman ga dukiyar marayu ina fatan bane ba a so a wulakanta su ana so a kyautata musu duk mutumin da ka sani yana wulakanta mata ko kuma yana cin dukiyar marayu to wannan akwai na kan akwai na kansa a cikin imani ba karanta wa musulunci yake ne ba sauran sa kawai yake ne na ko والمرضعة خافت من بعدها نشوزا أو إرغابا فلا جناح عليهما أن فيها بلدا ما فيها وكل خير والصلب خير وأخبرت الأنفس الشهر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميزوا كل البيت فتذروها كالمعلقة وإن تصبروا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما Allah subhanahu wata daga ganin kuma sai shiga magana wato alaka tsakanin ma'aurata kuma eh Allah ce wa inni imra'atun khafat min ba'liha idan wata mace tana tsoron wato jan baya daga bangaren mijinta shi ne manan nusu ga nan mijinta ne ya zo kamar dai baya tsohonta kuma yana jan baya daga gare ta au iradar ko kuma ya bijire mata ma gaba gida idan tana tsoron wannan irin wannan mu'amala daga wani mijinta me za ta yi Allah ce fala ha alaihi أن يطلق بينهما سلحان الاتباب الذي سيسله أساقانه الزونة لإيسا لمجيسا سيسله التي هو صلح خير صلح في مجيء الخير وأحضرت الأنفس الشحة أنا وأنا وأنا لا يسير وأكون an halarto da tsananin rowa a cikin rayuwa wato an kinsa tsananin rowa a cikin rabu wa in tuftinu idan kuka kyautata wa tattaku kuma kuka yi takawa fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to lalle Allah subhanahu wataala ya kasance masani ne game da abin da kuke aikatawa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha an rawaita daga wayar cewa ta ce an saukar da wannan aya ne ga mai da sauda bin usama mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce matan shi ta biyu ya aure ta bayan rasuwar nana Khadija to daga baya a Madina ya aure ta tun a Makka daga baya a Madina da ta fara tufa sai ta lura da cewa manzo Allah yana kamar dai yana jan baya daga gare ta har ta ji tsoro kila manzo Allah ya sake ta to shine ta nemi sai sulu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa idan manzo Allah yana ganin ita ta kufa irin ba ida bukatar sha'awa zuwa gare ta kuma to kada ya sake ta ita ta fi so ta zaman su daga cikin matayenta a nan duniya an da lahira saboda haka kada ya sake ta a madadin haka ita ta kyautar da rananta ga nana aisha ina watan gani sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan kyautar nata ina watan gani dan haka sai zama to kone rana nata sai manzo Allah ya kasance tare da nana Aisha a haka sai ta kasance tare da manzo Allah ita eh, sauda tana matan shi har da rasu ina watan gani dan haka wannan sai ke nuna cewa ya halatta mace ta yi sulhu da mijinta ta sadaukar da wani abu nata a madadin mijinta ya rike ta kada ya sake ta ina ba tambari musamman ita na gani ta rufa mijinta yana neman ya rabu da ita to sai da sadaukar da wani abu nata na hakinta, domin dai ta ci gaba da zama tare da in har tana sulhu Allah ya yi sulhu a haka fiye fi alkhairi akan rabuwa ina fatan gani sai yaji alkhairi akan rabuwa wannan yana faruwa kwanakin ba ko man zaba wani ya zo wani yana tambaya yana da wato yana da matansa matansa likita ce eh matan likita ce sai kuma ta nema cewa ita shi za ta koma zariya ne ta je ta yi ta aiki a shika yana makambar wannan asibitin jami'a wanda a haka tana likita kuma tana malama ba su dinga karanta da yara har su dinga samun ci gaba a mataki har ta iya su zama sun kila ka ko na haka so shi kuma ba ba ba ka sai zama ba shi a a a minamai ke zama ina ba ta buga da ta haka sai ya ce ta suke nan gara dai a raba wurin tunda ke aiki kina gaban sai ba zai ke fi gaba da zama da irin wannan auren kirki na can zariya ne kuma na ina ina nan bila ko ba zan ba sai ta ce a amma a duk ko ya sake ta ita za ta tallake shi in ma da kudi ne za ta tallake shi ya aure wata da ba eh, ina ba da mutane sai ta cigaba da zama da sai a matsayin matar shi eh, duk wanda take da hutu za ta zo mina duk wanda shi ma yake da dama shi ma ya biyo ta zuwa zariya sai kuma ya yi aure ya zama fiye tare da wata mata da ba sai kuma ya yarda da haka yana wajen bane sai kuma wasu daga wasu kace masa ai haka ba daidai bane ne ya kira da yake tabbata da ita kace <laughs> daidai ne ba ku ba ku matsala wannan ne sulhu eh, in dai haka yayi muku ba ku ne ba ku haka kuma akwai wani wani shi ma misali shi abin da ya faru da shi shi ma irin wanda ne shi kuma matan shi nurse ne eh, shi kuma matan shi nurse ne fasun da kuma tana nurse sai zama to tana na wani lokaci tana na to shi ne kuma ya gaska ya gaji da irin wannan wannan wannan mu'amala ba ta da lokaci yana ba labari yace wani lokaci idan tana na jiji sai su yi sati daya ba su haɗu ba kuma ga nan sati daya ba zai gan matan shi ba ita ma ba ta gani ba me yasa suna abuja ne kuma ne suna abuja ne kawai haka idan tana na jiji har ita sai na yamma za ta fita zuwa aiki ba za ta dawo ba sai samu da safe kafin ta iko gida kira aiki ya yi shi kuma yana aiki cikin gari da haka shi da sassafe samu ya fita kafin ta dawo daga aiki shi kuma kafin ya iko gida da yamma kila su 6 ko eh, ko 8 o'clock haka lokacin ta kuma na daga lafari da haka haka za su ta mutum juna kafin shi ya isa gida ita ta tafi kafin ita ta dawo shi kuma ya riga ta sai da ita ta da haka sai da kugan alama cewa ana shigo gida ana shiga amma dai ba alama aka haka suke rayuwa sai ya ji kawai ya gaji da irin wata rayuwa ba zai yaga wata rayuwa su <laughs> sai su ma ya kara aure su amma shi kuma inda suka yi zuru da matansa da suka kara aure ya aje ita amarya a wani gida daban sai kuma ya ce ma matansa in har kina so ku ci gaba da aure a haka duk ranar da ya zama ta kwanan idan kina na bincika wajen da kwana gidan ke haka ba kowa zai da jan kwana gidan amaryan ina mata ta ne sai kuma sace ta yarda Ni da ya ce mata wani ya ce mata ai baka yarda ki ba kamar ka ce ranar da mata na cikin ka je ka kwana a gidan ta haka <laughs> saboda ranar na ta ne shi ne ya kira da shi bai na tambaya na ce sai ya kuma da matan ga yace ai sun ta ta ya cewa duk wanda ya zama sun ranar ta amma suna na naji bidin to shi ba zai kwana a gidan ba zai ce kwana a gidan amurka kuma ta ya da na ce sai shi wannan shi ne su ina ba ta muka ne ala kulli hal wato ana so ma a rata su iya kokarin su ina ba ta muka ne su iya kokarin su su warware duk wani matsaloli da ke tsakanin su eh, shari'a ba ta kwadatar da rabuwa yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sulhu khayr wannan kai ne tabdil ne mana sulhu shine mabni alkhair ko kuma mana haka ya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa umdarat al-arqut ash shuk wato dama asali wato dan adam yana da tsamin rawa wanda a haka kawai mutum ba zai so ya sadaukar da wani haƙƙi sawa musamman mata haka kawai mace tana da kishi ba za ta so a ce ranar ta ta kyautar da shi ga kishiyar da ba to amma in ta yi dogon tunani ta fi ta zama aure a kan ta sai ta yarda ina ba zama ne sai ta sadaukar da wani abu wani lokaci za ka yi samu mace ta ce ta haƙura da dawainiyarta haka shi ma a wani ke da muka yana gwagwada shi ma wani mutum ne ya da matansa ita kuma a can ta zo ta ta manyanta za ba amma kuma tana da kudi sosai ta gina gida ta yi komai sosai mutum kuma ya zai a wuri wata karama haka shi ma ya gina gidan amma gidan da ya gina ba zai isa ya sa mata biyu ba sai na fata gani ana lokacin da aka wannan ke shi ma to sai ya gani gara kawai ya rabu da matansa ta farko din kawai ya tare da wannan budurwar da ya aura ita kuma matan ba ta so shi ne ta ce ta ɗauke masa da wainiyanta za ta ci da kanta gidan mata daga ta gina ta gina gira a nan ne za ta yi zama ta gidan da kawai ta ce duk ran da yake so ya zo za ta ba shi abinci a gidan shi ya dinga zuwa eh, ta yadda ya dinga zuwa ita za ta yi ya girki ya ci abinci lafiya ba kuma ba mu da amma dai sarki ne ba ta so ta fi so da ta shiga wani zama da shi lafiya lafiya ina ba ta gani shi kuma yana ganin yin wani irin aure ne wai irin wannan eh, muka ce ba ba ku komai <laughs> duk da ta ya tafi wannan wani Allah to haka saboda ka duk da cewa eh, dan adam asali akwai akwai rowa akwai sarari rowa amma idan mutum ya yi hangen nesa ya fi zama aure to hakan ya yi. كيف الله سبحانه التي ومن يوكى ومن يوكى ومن يوكى شح نفسه فأولئك هم المفلحون duk wanda Allah ya tabbaki ya kiyaye shi daga tsananin rowar zuciyarsa to waɗannan su ne masu rabauta na'am sai Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa Allah ce ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba walau harastu ko da kun yi kodayin yin haka ko da kun yi kodayin yin haka ba za ku yi adalci adalci da ake nufi nan shine adalcin soyayya ina ba tambayi adalcin soyayya da karkata ta zuciya ba za ku yi adalci ba Allah ce fala tamilu kullal mai saboda haka kada ku karkata zuwa ga dayan hmm? karkata ga baki da fatadaruha kal mu'allaka sai ku bar dayan matan kamar dai tana rataye التي وإن تسلموا التي وإن تسلموا وتتقوا إذا بك يسلموا kuma kuka yi takawa fa inna allaha kana ghafuran rahima lalle Allah subhanahu wataala ya kasance mai gafara ne kuma mai jinkai wato abinda ake bukata ga wanda yake da mata biyu ko uku ko hudu shine yayi adalci ta fuskar mu'amala da kuma ta fuskar ciyarwa ya siyar da kowa gwargudo ba tare da ya fita wani akan wani ba tare da wani dalili ba ina fatan bane amma abin da ya shafi soyayya a zuciya to dole za a samu gwamnati ba yadda za ka yi ka tara mata biyu uku ka ce baka ji dadin mu'amalar daya sama da daya ba ba yadda za ka yi ka tara su ka ce baka ji zuciyarka na karkata zuwa ga daya fiye da daya ba saboda haka wannan abu ne mai wuya shi yasa manzo da sallallahu yana iya kokarin sa wajen ya ya wato ya raba ma mata yansa bisa ga kwana da komai bisa ga ajin sannan fa da ya shafi zuciya kuma sai ce wa Allah subhanahu ta'ala zai ce Allahumma hadhihi ismati fi ma amlik eh, fala talumni fi ma la amlik wa tamlik Eh, ni ya gama rabonsa sai ce ya Allah wannan shine abin da zai iya wannan shine abin da nake da iko a kansa kakka zarge ne game da abin da ba ni da iko a kansa kai na kan mallake shi saboda haka ku ce iya kokarin sa yayi adal amma kuma ya shafi karkatar zuciya ko da an samu to kada mutum ya nuna kaka nuna a zahiri cewa kana kafi son wannan sama da wannan kwanaki ba mun je sulwa gida wani dan uwa ina da mata biyu ɗaya matansa daga cikin complain da ta kawo shi ne ta ce so da yawa idan ta nemi abu a wurin ki ta nemi izinin izinin izinin sa za ta yi wani abu ko kuma ta ta bukaci wani abu a wurin a wurin ki sai ya ce mata ai ba ta yi magana dan haka ba zan yi maki ba inda wacce ce ta nema da na yi mata sai ta wannan kuskure wannan magana take mata wannan ba daidai ba ne ga daga wannan magana ka nuna ka ko da yar akan ta. sannan kuma kana nuna wa karara ka ce mata inda ɗayan ne ta ita ta tana kuma wannan abu da na bata inda ita ce ta ce tana neman izina ta yi abu da na bata amma ke ba zan baki izina wannan da kanka tana neman ka haddasa ta suna tsakanin mata ya wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ko ko da ka fi so dayan kar ka nuna ma wannan cewa ka fi so dayan ka nuna mata kawai kana so da kawai shi kenan abin da yake zuciya kuma yana zuciya ba wanda ya gani ina fata mu gani dan haka shi na Allah subhanahu wataala yace mana a ah, ba za mu iya yin ajali ta soyayya ba ko da muna kula yin haka to amma kuma yace na kuma Allah subhanahu wataala yace um, yace fala tamilu kullal mayl yadda kada ku karkata karkata ga baki da fatazaruha kal mu'allaka sai ku kyale ta wato kamar tana rataye kai baka sake ta je ta aure wani a waje ba sannan kuma a gida ba ta jin dadin mu'amala aure da kai dan haka kawai tana nan kawai tana hangi kawai eh, ba ta waje ba ta ciki wannan ba daidai bane idan ka san cewa ka ga da ka sake ta ta amma kuma in za ka rike za ka sauka rike ta bisa ga kyakkyawa ba an fi kohuna bi ma'arufi, a wata bai kohuna bi ma'aruf wanda shi na wuda shari'a take so ko da ku rike su bisa ga alheri ko kuma kusa su bisa ga alheri eh, amma kuma a rike su bisa ga cuta shi ne shari'a ba ta so na'am saboda ka Allah kada ku kyale ta haka ta zama to kana tana rataye Allah ya da haka wa in tuslimu wa tattaku idan za ku yi sulhu tsakanin ku ku ji tsoron Allah kuma fa fa inna Allah kana ghafuran rahima lalle Allah subhanahu wa ta'ala san mai gafara ne kuma mai jin kai yace wa in tafarraka? idan kuma an yi kokari a yi sulhu an yi kokari a warware matsalolin duk da haka abun ya ci yiwuwa to idan suka rabu ha wa in yatafarraka yughni Allahu kullan min sa'ati idan suka rabu to Allah subhanahu wataala zai wadatar da kowannen su daga yalwansa na'am wa kana Allahu wasi'an hakima kuma Allah subhanahu wataala ya kasance wato mai yalwanci ne kuma mai hikima da an yi ya kokari a yi sulhu an yi ya kokari a yi gyaran gyaran taki ruwa abun ya kikin ya ya kikin yawa to a rabu na'am amma kuma a rabu bisa ga alikai ina fatan bane shari'a tana so in ma aure za ta mutu to a rabu bisa ga mutu ba a so a yi farin barka ba a so a yi rabuwa ta tashi hankali ina fatan bane kada a yi rabuwa ta kiyayya ina fatan bane a fahimtawa abu ne ba zai yi ba kuma da aka kawai kowa ya rabu Allah kuma tana zai wadatar da kowanne daga yalwarsa eh, mijin Allah zai bata wani mata wanda zai ji zama da ita ita ma mata Allah zai bata wani miji wanda za su ji zama da ina fata ba komai yana hannun Allah subhanahu wataala saboda a rubuce da idan aka tashi a bayan da ce yace wala tansau al-fadla bainakum Na ka kuma ta ba a da kafin kike ta zo kun yi zaman lafiya ko ba ka wani kun yi wa suna falala kun yi daɗi zaman da suna kafir kike samu ko haka ku dinga tuna da baya ku duba yadda kuka zauna tare lafiya lokacin yadda kuka yi soyayya ma har kuka yi aure ina fatan bare idan ma akwai yara tsakanin ku ku duba maslaha wa ina yara dan haka kada a yi tashi hankali a yi rakuwa na baran baran ina fatan bare eh, lalla Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai alwaci ne kuma ne hikima na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وليا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا Allah subhanahu wa ta'ala ce mana walillahi ma fi samawati wa ma duk abin ke cikin sammai da kasa na Allah ne Allah ce wannan fadin wasai da hakika mun yi ga wadanda aka baiwa littafi da kamlikun shuka gabanin ku wa iyyakum da ku kan kuma duka Allah ya maka wasiya an taqula Allah maka wasiya da tsoron Allah ku yi takawa wa in takuru idan kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard to lalle duka abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin kasa na Allah ne wa kana Allahu ghaniyan hamida kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mawadaci ne kuma godadde wato abin da yasa Allah wata hada ya kawo ayata gaba ba ya yi magana da rabuwan ma'aurata cewa shi ne ya mallaki sammai da kasa domin ya nuna masu cewa cikin sauki abu ne mai sauki gare shi ya wadatar da su ina fata mun idan suka rabu a haka bisa ga mutunci to Allah subhanahu wataala yana da iko ya wadatar da kowanne daga cikin su saboda me saboda duk abu ne ke cikin sama da kasa duk mallaka ne na Allah subhanahu wataala ina fata mu gani dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ko ya wadatar da su sai kuma Allah yace yayi wasiya ga wadanda ya ba littafi ga bani mu da mu ma cewa mu ji tsoron Allah ina fata mu gani wannan shine wasiya Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkan mutane Allah yana mana wasiya da mu ji tsoron Allah eh Allah ya kira mu'minai ya ce yi tsoron Allah ya ma kira annabi ya yi wannan bi'u taqillah shi kanshi annabi Allah ya ce ya ji tsoron Allah ta haka babu wasiya da ya fi girma da za ka wa mutum sama da mutum ya ji tsoron Allah ina fatan gane abu mamaki wani lokaci kake ma mutum ka ji tsoron Allah sai mutum ya ji kamar ka zage shi ko kuma kuma ka mai magana mara kyau alhali ba magana mara kyau ba ne ina fatan gane ce ya wani ka ji tsoron Allah wasiya ce ina magana Allah ne ga mutane Allah ya wa mutane ga baki da wannan wasiya yayi ma annabi ka wannan wasiya yayi ma mu'mina wannan wasiya saboda haka wannan shine babban wasiya Allah subhanahu wataala ga mutane Allah ya ce wa in takfur idan kuka kafirce masa to fa inna lillahi ma fi samawati ma fi al-ard duk abin da ke cikin kamar da kaza na Allah ne kuma idan muka kafirce wa Allah muka koma muna sabo Allah hakan ba zai cutar da Allah komai ba saboda me duk abin da ke cikin kamar da kaza manzon Allah subhanahu ne ina ba ta magana sai sa Allah ya saki mai wannan magana anan dan haka idan mutane suka ke, suka ki imani to sai su su kawo su amma ba za su yi su san Allah da komai ba to da Allah shi ya mallaki duk abin da ke cikin sammai da kasa kuma Allah ganiyan ne mawadaci ne hamid kuma shi ne abu godiya Allah ce walillahi masu fi sama wa ma fi Allah ya sake karfafa wannan magana Yadda tabbas duk abin da ke cikin samai da kasa na Allah ne wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya zama doro wakili Allah ce in yasha yuzhibukum ayyuhan nas idan Allah ya gan dama Allah zai tafiyar da ku ya mutane wa ya'ti bi akharin sai ya kawo wasu daban wa kana Allahu ala zalika qadira kuma Allah ya kasance mai iko ne akan haka idan Allah ya ga dama sai ya halaka da mutane gaba gida ya halitti wasu sababbi wadanda za su bauta masa yanda yake so haka abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid yace wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani wanda zai buwaye Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Allah subhanahu wa ta'ala rahman sa ne da falalansa yasa ya kyale mu muna abin da muka ga dama bai halakar da mu da baki dawa Allah ce man kana yuridu thawaba dunya duk wanda ya kasance ladan duniya kawai yake so to fa inda da ladan duniya Allah suke Allah ce wa kana Allah sami'an basira kuma Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani dan haka idan mutum ya kasance ladan duniya yake nema to Allah zai iya baki ladan duniya kawai amma kuma ba zai baki ladan lahira amma idan mutum ya nemi ladan lahira to sai Allah ya hada masa da ladan lahira da na duniya ina wata gani haka kuma ya ji masa alkhairi da haka ya kamata mutum ya tunani da sarkace aikinka domin Allah subhanahu wataala kaska nufi duniya da aikin da ya kamata ka yi saboda lahira idan ka yi haka yi tsaba ina fatan gani ta haka ku iya tsarkake aikinka ga Allah subhanahu ta'ala a haka sai Allah subhanahu ta'ala ya saka masa a nan duniya da kuma a lahira Allah shi ne mai ji kuma mai gani yana ganin mu yana ji mu ya san niyyar ku ya kuma sa abu da kuke aikatawa kuma zai saka mana ne bisa ga ayyukan za mu sa nan insha ba ta'ala abu da makaranta ne da ya ba da ثم تقول كل يا قيادي من حكم لك الله وليه منك شر الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ini kan Allah SWT yang berada di akhir-akhir. Alhamdulillah. ta kai ma gaba na musa ya gani da idan ta ci mata da ya za ta yi ya za a yi Allah ni a gurgurin fahimta ta ba ta da haƙƙi ta ce ba ta yadda ba tun da ba ta nan ina ba ga da tana da haƙƙi ne idan tana nan ai kwanan ba so ba saboda gidan ba ne kwanan saboda ita ne ina fata ga da saboda ka tun da ba ta nan to da wanda wanda ke kwana gidan saboda ka ba ta da iko ta ce ba ta yadda ba eh, <laughs> gara da ta yi zuwa ne aka yadda kuma a zo da lafiya amma ko da ta ce ba ta ba ta yarda ba miji na da dama ya je kwana a wuri da matan saboda ba ba ba kowa wuri haƙƙin ai na ta ne don don ya ji su dan da ita ne kuma ba ta ne ba ba ba da wa zai kwana su ba gaba ba wani abu ne yi eh, ta zai kwana a gina haka ba ko da ba kowa ba ba ne wannan <laughs> na wani